A zaben shugaban Amurka da aka gudanar kawo yanzu ƙididdiga na nuni da cewar Hillary Clinton ta wuce shugaban ƙasa mai jiran gado Donald Trump da ya ci zaben zuwa fadar White House da ƙuri'u miliyan biyu. Amma shi ya yi nasara ne saboda ya samu ƙuri'un jihohi da ake kira da Turanci Electoral College masu yawa fiye da Hillary Clinton abin da ya sa ya zama shugaban ƙasa na 45. yayin da ake ci gaba da kirga ƙuri'u a wasu jihohi bisa ga lissafin jiya laraba hillary clinton na da ƙuri'u miliyan biyu da dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da sittin da uku fiye da donald trump kuma za su ci gaba da ƙaruwa saboda akwai ƙuri'u da har yanzu ba ƙidaya su ba a wasu jihohin da ta ci musamman a jihar california jihar tafi kowace jiha girma a nan amurka to ko menene ma zai faru komai ƙarin ƙuri'un da clinton za ta samu ba za su canza sakamakon zaben da aka yi ranar 8 ga wannan watan nuwamban ba za ta shiga jerin gwanan 'yan takarar shugaban ƙasa guda biyar a tarihin amurka kuma ta biyu cikin shekaru goma sha shida da suka gabata da suka sami rinjayen ƙuri'un masu zaɓe amma kuma suka kasa cin zaben saboda tsarin wannan ƙuri'ar ta jihohi ta electoral college da aka soma amfani da ita tun shekaru 200 da suka gabata kundin tsarin mulkin amurka ya ce duk ɗan takarar da ya lashe zaɓen ƙuri'un electoral college shi ne zai ɗare kan karagar shugabancin ƙasar zaɓen shugaban ƙasar amurka ya rataye ne a kan kowace jiha cikin jihohi guda hamsin haɗe da gundumar columbia wato washington dc babban birnin ƙasar duk wanda ya ci kowace jiha zai samu ƙuri'un electoral college na wannan jihar ana bukatar ɗan takara ya sami jimillar ƙuri'u 270 na jihohi kafin ya lashe zaben misali idan jiha na da ƙuri'un electoral college guda goma kawai komai girmanta ɗan takara da ya lashe wannan jihar ya samu electoral college guda goma kenan babu ƙari babu rigi saboda haka kafin a ce mutum ya ci zaben shugaban ƙasa to dole ne sai ya samu ƙuri'un electoral college 270 cikin jimlar 538 jihar ta fi girma ita ce take da ƙuri'un electoral college mafi yawa trump ya lashe zaɓe na jihohi da dama da ezrata yayin da clinton tsohuwar sakataren harkokin wajen amurka wadda ta kyautata zaton za ta zama shugabar ƙasa mace ta farko ta lashe ƙuri'un manyan jihohin california da new york nasara waɗannan jihohin ta sa ta fi donald trump zunzurutun ƙuri'u na jama'a amma kuma zai karkare da ƙuri'un electoral college shida yayin da ita ma za ta tashi da da talatin biyu bayan da aka kammala ƙidarar duk ƙuri'un da aka kaɗa. Donald Trump hamshakin attajiri wanda biloniya ne yanzu yana fama da nada mukaraban da za su yi aiki da shi a sabuwar gwamnatinsa. Shi kansa ya taɓa yin tur da yin amfani da tsarin electoral college wajen zaben shugabannin ƙasar sai dai kuma ya ce wata dabara ce da ke da mahimmanci domin tana ba ƙananan jihohi damar yin tasiri a zaben shugaban ƙasa. ranar talatin nan ya gaya wa manema labaran jaridar new york times cewa shi ya fi son a yi amfani da ƙuri'un jama'a kawai wajen zaben shugabannin siyasa a amurka ya ce shi bai taɓa son tsarin electoral college ba sai yanzu da ya zama shugaban ƙasa mai jiran gado.